والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji na ƙasashen sarki, kira da amincin Allah su tabbata da fiyayyen halitta, annabinmu manzanmu jagoran mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnata ka rayuwar mu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin majiyansa ka shayar da mu alkautararsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi ka ka kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama a yau alhamis uku ga watan muharram هجرة الله صلى الله عليه وسلم سنة دبو إلى قريب إلى أربعين تقص وان دي دي دي شا تقص كوتا شدا دبو دي دي عشرين شدا ميلادية أولا قرأتنا نشره الأصول الثلاثة أنا محمد بن عبد الوهاب يولى فلسطاق سنة الأصول الثلاثة رحمه الله كان محمد الحسان المثل يمشي شرحه wanda muke karantawa a wannan masallaci namu na tunawa da Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Trayam a nan fage cikin garin Kano. Yau shine darasinmu na ɗari biyu da biyar a cikin wannan littafi. Kuma za mu tashi shafi na ɗari biyar da sittin da bakwai. inda malam ya yi mishi unwani da cewa hujjatullahi ala nasi bi irsalil rusul hujja Allah subhanahu wa ta'ala akan mutane dangane da aiko man hujjar Allah aiko manzanni ba wanda zai je gaban Allah a tuhume shi da wani aiki ya ce Allah ai baka aiko wanda zai ce mana wannan aikin ba daidai ba ne ba wannan ga aikin ne ko kuma ce ya Allah ba ka aiko wanda zai mana gargaɗi da kuma wanda zai tsoratar da mu shi ya sa muka ci gaba da aikata abin da muke aikatawa ba to aiko manzanni ya kore wannan hujjar da mutum zai kafa ma Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya aiko manzanni ya aiko kamakin annabawa wanda ya ya sa ya dawwamar da littafinsa kuma ya kiyaye littafinsa wannan domin dukkan littattafan da Allah ya aiki tun daga annabi Nuhu har zuwa annabi Musa har zuwa annabi Isa Allah madaukakin sarki bai dauki alƙawarin kiyaye shi ba yadda babu wani ɓata ko wani canji da zai shige shi sai tsorawa su annabawan da malaman majiya annabawan su kiyaye littafin amma shi ƙora ma kanta Allah madaukakin sarki kiyaye alqur'ani da kiyaye hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan yasa saboda shine karshen littafi kuma mutane za su shuɗe yau shekara wajen dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da wani abu littafin yana nan yanda yake hadisan suna nan ingantattu an fitar da su da kuma sharhin su da bayanin su yake har yanzu na zara da bushara da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita muna nan tare da ita da wani kai ce to ai yanzu annabawan ba sa nan a'a ko da ta ce yanzu annabawan ba sa nan ai littafin da aka bari da annabin ya zo da shi Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun hakika mu mun saukar da gargaɗi mu ne muka saukar da wannan alqur'ani ko mu ne za mu kare shi wa awwaluhum nuhun alaihi salatu wassalam farkon wanda aka fara aikowa a cikin annabawa shine annabi Nuhu wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam na ƙarshe kuma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa huwa khatamun nabiyyin shine cikamakin wani bayan shi babu wani annabi dalilu على أن أولهم نوح dalilin da yake nuna cewa farkon wanda aka fara aikowa ya zama manzon farko na Allah a duniya ga baki ɗaya annabi Nuhu Allahu ta'ala faɗar kama da cikin sarki ina auhayna ilayka hakika mu mun yi wa'ayi zuwa gare ka wato manzo sallallahu alaihi wa sallam kama auhayna ila nuhu kama yadda muka yi wa'ayi zuwa annabi Nuhu wanda bikina min ba'dihi da annabawan da suka biyo bayan sa kaga anan sai aka faɗi annabin ƙarshe sai kuma aka faɗi annabin farko sannan sauran wanda suka shigo a cikin a sai Allah ya musu kuɗin goro cewa da kuma annabawan da ya aiko wanda yake nuna annabi Nuhu shine annabi mursalin farko sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine cikamakin annabawa wa kullu ummatin بعث الله إليه رسولا من نوح إلى محمد أو كيف لم يكفر أين يقول لنا ما وكل أمة بعث الله إليهم رسولا dukkan al'ummar da Allah madaukakin sarki ya aiko musu da manzo min nuhin ila muhammadin sallallahu alaihi wa sallam tun daga annabi nuh har zuwa annabi muhammad ya amuru bi ibadati llahi wahdahu yana umarta su su bautata ma Allah shi kadai wa yanhahum an ibadati taghut kuma yana hana su su bautata ma taghut shine duk abin da za a rika abun bauta bayan Allah subhanahu wa ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala dalili faɗarsa madaukakin sarki wa laqad ba'athna fi ummatin rasula kuma hakika mun aiko kowace al'umma manzanta a na'budullah abinda manzon nan yake cewa ku bautata ma Allah wa tanibu babu kuma ku kaurace ma dagu kuma bayyana musallin sharh sharhi Muhammad al-Hassan zai wa wannan maganar shafi sai ce kuma bayyana al-musannif rahimahullah ta'ala mawallafin littafin nan Muhammad bin Abdul Wahab yayi bayani Allah ya ji kansa ya gafarta mushi anna muhimmatar rusul wa dawrahum raisi muhimmancin manzanni da kuma aikinsu wanda yake babban abin da ya sa suka zo albala'u anillah isarwa ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine babban abin da suka zo manzanni babban aiki su shine su isar da sakon Allah wada'atun na wada'awatun ila ilahin wahid kuma su kira mutane zuwa abun bauta guda daya wa na'ihum an shirki kuma su hana su da aikata shirka wa tafsiri man afa minhu bi dukhulil janna yi bushara da duk wanda ya da akan abin da Allah madaukakin sarki ya aiko zai shiga aljanna wa inzaru man asa bi dukhulin nar kuma su yi gargadin cewa duk wanda ya saba ma abin da manzansa ya zo da shi to zai shiga wuta qala ta'ala Allah madaukakin sarki yake fa hal ala rusuli illa al-bala'ul mubin shi babu abin da yake kan manzanni sai isarwar ta zama bayyananniya da Allah ya aiko su da ita wa min as-sabiti fi shar'i abin da ya tabbata yana daga cikin abin da ya tabbata a shari'a annan nasa mutane منذ أول أهدهم tun farkon halittarsu kanu ummatan wahida sun kasance al'umma guda ɗaya ala tauhidi khali akan tauhidi wanda yake tsantsa babu shirka Allah madaukakin sarki tun daga kan annabi da ya halitti annabi Adam alaihi salatu wassalam mutane da suka biyo gabaki ɗayansu ba abin da suka sani sai bautar Allah shi kaɗai. Sun maƙara alaihi shirka. Sannan shirka ta su. ta faru a cikin su Allah madaukakin sarki da ya halitta ga baki ɗaya halitta suna kan tsantsan tauhi ba wanda yake kiran wani Allah ba wanda yake bautata wani Allah ba wanda yake bin wani Allah ga baki ɗaya mutane suna kan tauhidi na gaskiya sannan shirka ta daga baya tun daga kan a lokacin annabi aka aiko da annabin mu domin da ce abubuwan yana tafiya yadda ya kamata Ku kaga hajjatun nasu ila irsalin rusul bukatar mutane zuwa aiko manzo ma bata taso ba saboda suna kan tauhidi da abin da Allah madaukakin sarki yake shi yasa Allah ya ce wa ma kana nasu illa ummatan wahida mutane asali ba su kasance ba a ce al'umma guda ɗaya halaku kuma suka samu saɓani wato suka bar wannan tafarkin na Allah guda ɗaya wa ƙara ta'ala ce kana nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma ɗai akan tauhidi kan imani akan bin Allah sai suka kauce fa ba mu sallahu nabiyina mubashirina wa munzirin sai Allah ya aiko da annabawa suna gargaɗi suna bishara shi yasa da yawa malaman tafsiri sai su ce idan aka zo nan akwai wani abu da ake kaddarawa kana nasu ummatan wahidatan to ga mun fa ba'atha Allahu nabiyina kada munzirina mubashirina wa munzirin sai zaman to akwai abin da aka so su fasala sai suka kafa ko wa taraku tawhid sai suka bar tawhid فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لأن مرتكين سركي يعرفوا دمان ذني سنة بشارة سنة كالكالي ashe asalin tauhidi shine mutane suke duk abin da kaga an zo da shi na shirka duk abin da kaga an zo da shi na bid'a wannan tsagaggen abu ne da aka tsada amma asalin mutane fitirar ɗan adam aka ƙare shi shi kaɗai ba wanda zai tasiri a kan shi to zai kasance mai imani mai bin Allah inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mawludu yuladu ala fitra duk wanda ka sani in za a haife shi ana haife sa akan tauhidi sai dai iyayensa suke kiristantar da shi ko kuma zutantar da shi ko su mai shi wani iri daban ko kuma society musamman da ya taso ko wani orientation da ya samu ko wani abu hadafi na wasu da suka ɗora shi akan wani abu amma asalin mutane suna kan gangariyar tsofi shi ne kaɗai aika Allah domin shi ne fitira shi ne fitira na ɗan adam menene ɗan Allah ne yarda cewa Allah ne abun bautar da shi kaɗai ya yarda cewa ubangiji maɗaukakin sarki shi ne abin da za a bi ya ji yana jin daɗi lokacin da yake risina ma Allah yana bin Allah to ɗan adam yana kan wannan fitan in ka ga ya samu saɓanin wannan to wani abu ne ya tasiri a kan shi to sai malam ya ce wa uslubu tabshiri wa intiza huta. wato wannan salon da'awa kan mutum ya zama to kullun shi gara ba ta yake faɗa mutane za a shiga aljanna in an yi kaza mai da'a ne shiga aljanna mai kaza zai shiga aljanna mai kaza ai in kai kaza kai kaza kai kaza kaga bushara shara kai sannan kuma kakka zaman to mutumin da kake nazara kawai ai aiki kaza wuta ne aiki kaza yan wuta ne azaba Allah za ta samu kaza za shi kadai domin idan ka zaman to bushara kawai sai mutane su kankance shi kenan to za mu samu wannan rahama Allah rahamar sa ne ta ike ta ike komai zunubi in ya tsaye ga nan zuwa sama sai ya ce Allah da sarki ne gafara ne gafarar sa ba za ta kirgu ba mai jin kai ne shi kakau mutane suke bari mu aikata abin da muka ga dama mai gafara idan kuma ka kasance ai azaba Allah yana da tsananin azaba ga yanda wuta take za a wa mutum kaza akwai tsauri akwai kaza akwai kaza wani sai ce wannan ba za mu tsira ba bari mu yi abin da muka ga dama ma zai mu more kun mun je can a dake mu to kaga uslubi daya shine shi yasa malai yake uslubun a rika hada guda biyu an ciza a huwa inna allaha ghafurur rahim sai kuma yace shadidu iqab da inda kaga Allah sai kaga ya hada in ya kawo gafara kuma sai ce mai tsananin azaba dan ta gafararsa ta ruɗe ka kau kuma tsananin azabarsa ta ɗebe ma tsaɗayen azabarsa ta ɗebe ma tsammani yace wa targibi wa targib wa da kuma faɗaitarwa wattargib da tsoratarwa uslubun qur'aniyun wa nabi wa nabawiyyun akhir wannan salo ne na annabawa salo ne na alqur'ani na asalin wannan shine sala salo ne da asali na ƙurani da annabawa at-tarbibu fi sawa a rinka faɗaitar da mutane domin samun nada wa tarhibu min al a rinka tsoratar da su da gargaɗi zuwa hukuma wa ma aktharu al-ayati allati targhabu fil janna ana yace akwai ayoyi da yawa wanda ba zai kirgu ba wanda suke faɗaitarwa da ayi aikin da za a shiga aljanna kuma wa ma aktharu al-ayati allati tulhi من النار ومما يسقط الجبار جل وعلا كما ayoyi da yawa ba za su kirgu ba wanda suke tsoratar da bawa shiga wuta kuma suke tsoratar da shi fishin ubangiji madaukakin sarki walaqad ba'atha Allahu anbiya'ahu wa rusulahu Allah hakika kuma Allah ya aiko annabawansa da manzanninsa lil qiyam bi hadhihi al-ummati sharifa domin su tsaya wajen wannan maɗaukaciyar cin al'aiki domin babu abin da ya fi aikin da'awa ɗaukaka. Wanara, bi kulle a kuna kunasa, ya ce yanzu muna ganin wasu mutane tare da dukkan bakin ciki. Nan ya ƙahu da'awar Islam, ba su fahimci da'awar Musulunci ba. yu'ibuna ala du'atil islam suna aibata ma masu da'awa akhdhuhu bil inzari wat tafsir tabshir lokacin da take gargadin take bishara wasu suna ganin cewa har yaushe za ku zauna malam yana magana inda ɗan misira kuma mun san misira mu ma akwai ƙarƙashin wannan amma misira ta fi mu wanda suke ganin har yaushe ne har yanzu kuke bayani akan wuta da aljanna har yanzu don kuke bayani akan cewa ga haila ga nifasi ga addini ga kaza a yi kaza a yi sallah a yi azumi a yi kaza a kaura ciwo kaza a kaura ciwo kaza har yaushe za ku yi ta wannan duniya ta ci gaba duniya ta kai saman duniya saman wata an je saman wata an yi ƙwaƙwalwa don technology da makamai ku har yanzu kuna nan kuna bin maganganun da aka yi su lokacin da babu ma motoci ko ba ɗora balle jirgin sama lokacin jakai ne da kuma. Kaga akwai da suke fitowa ta faɗi wannan. Sai kawai kuna tattauna maganganun da lokacin da aka yi su jakuna kuna nufa da raƙuma su ne abin hawa. lokacin da aka yi su babu lantarki babu kwamfuta babu wani lab lab na bincike babu wani duk wani technology babu wannan shi ne ya jawo abin da muka zamanto cewa mun koma koma baya su a ganin su ta babban abin da za a yi watsar da wani aljanna da wuta ku tsare da wani hukuncen hukuncen gado da hukuncen hukuncen sallah da azumi ku zo a yi maganar technology ku zo a yi maganar kaza Kuna da yawa daga cikin musulmi musaffafun ko mufassiru na larabawa waɗansu yana da cikin wannan tunanin a kansu. Ko mu nan ko ba su iya faɗa ba, amma da yawa daga cikin shi zaka ji don muna yara mu aka ce da yawa muna zuwa wajen manyan mutane su tambaye mu me kake yi a wani secondary school kake in ce yi a GATC haɗe da ni gwamnan arabic ce college haɗe da sai mu babba ya ma haka to me kake karanta ce wallahi a hafizul qur'an shat hafizul qur'an wato ne malamin islamiya kake so ka zama wato sai ɗaya bai ba tsammani da duniya akwai ɗan boko da ya tara mu gaba ki ɗaya malaman ɗan tahfiz muka taru ya furta mana yace ma sun gidana ya fi Sau saboda shi an san me za a ɗauke shi uku kuna nan kuna wani tahfizul qur'an ba a san ma menene ku a shi Najeriya. To, wato akwai wannan tunanin wani ya ga cewa lokacin da kake ilimi lokacin da aka ce ai ina secondary school na sha biyu ina aji biyu na secondary school an ɗauko ni an cire ni daga primary an cire ni daga secondary school an maida ni khairul bariya islamiyya aji biyu primary school alhali da na gama aji shida na gama secondary school aji biyu zan shiga aji uku a lokacin ko bana wuce na ɗaya ko na biyu na uku kuma aka ɗauko da aka cire ni daga wannan makarantar sannan aka kawo ni nan alhaji ya cire ni daga bokon da shek da jafar aka je aka kai ni kairul bariya a nan na rubuta babban kairul bariya a daidai nan a daidai masallacin nan aka rubuta abdul mutsalif jani mana jafar ya soke ce abdul mutsalif ahmad kike da aka kai ni kairul bariya aka da daga a yankin garinmu mai aduwa daura ina ne gama shi da abin da ake cewa an gama da shi an ba ba ta aka je aka samu aka ce to shi kan sun cuci ɗanki sun tsere shi daga boko sun kai shi islamiyya ajibi firamare ko na shiga islamiyya ajibi firamare sun samu mamaki ba iya karanta bismillahir rahmanir rahim ba don ko a ka rubuta ba sani ne ba ma a lokacin yi turanci da ɗan saboda ban taɓa islamiyya ba ban taɓa makaranta allo ba ban taɓa wani abu wai ya shafi addini ba ban iya ba ban san shi ba aka suka ce aka yi ta ba babanmu da aka je aka farfaɗa masa ta ce to ni dai yayansa ne kuma amana na bashi in ya cire shi daga makarantar ma ya ce ba zai yi komai ba ni ba zan je in magana ba ɗan uwansa ne shi ke na aka tafi a haka dole duk ga yan kilasu ne suka nan namu wanda suka gama su kan biyu suka zama firamare su wane ne ne yanzu suna da wani yana kan talauci ya zige shi in ka gan shi kai ka ce kakana ne in na shi sai na aka na ce salamu alaikum a ce a ai dan ajin ku ne tare kuka yi firamare ya talauci kinkon ya rike shi da gofar na da amma ba ko titi wato in Allah ne yake rayuwa tana hannun ubangiji madaukakin sarki rayuwa tana hannun ubangiji madaukakin sarki to da yawa akwai wanda suke tunanin karatun addini da magana addini da malinta wani abu ne na kaskanci to shi mai malam anan yake musu raji wa na sai ka ji suna ce fulanun fulanun wa'id shi ma fa wannan mai wa'azi ne wa yuhibuna alayhi adamu falsafatihim lil qubur allati yad'una ilayha suna aibata su su ba su ga cikin falsafar su ba na al'amari wanda suke kira akan shi to saboda su sun yi kejin musulunci da abin da yake kawo wannan in mutane su suka yi kejin musulunci ne su yi kejin musulunci ka sa musulunci a keji kai ɗauki musulunci magana ce ta sallah azumi zakka hajji na fulfulin kala magana iktisadi economics ba musulunci madagar siyasa ba musulunci magana administration ba musulunci istima'iyyar rayuwar yau da gobe ba musulunci to wanda suka ɗauki musulunci suka kejin shi suka bi fikiran tunanin turawan yamma yan secularism na raba addini da musulunci na raba musulunci kai da duniya malin lahi fa huwa lillahi wa malin Kaisar qaisar fa huwa lil qaisar abin Allah a je a yi masallaci a yi shi abin duniya a kyale mu shugabanci mutane a duniya su fara kansa abin da za su yi to shi ne sai jawo wani. wani yana gani kai kana malami kana musulmi ka yi maganar siyasa ma da musulunci da kama ka je kai ta wa'azinka shi ya je ta siyasarsa ya raba addini biyu har wannan shi ake kira secularism turawan yamma suka fara yin shi su ko me turawan yamma suka yi shi ai malaman kiristoci ne da suka haɗu suka mallake mutane a turai kafin turai kawaye sai a ce wannan na Allah ne coci coci fada fada sai kawai fada ya ce ai wannan gidan nata Allah ya ce a karɓa sai ka ba otu ya shiga sai a zo kago da mota mai kyau ya ce Allah ya ce a ba da motar nan sai tara kuma mutum biyar goma ya ce Allah ya aiko ku haɗa miliyan biyar sai a haɗa sai mutane suka ga cutar da ake musu da sunan addini ya isa kuma malaman sun ɗaurewa shugabanni gindi ana ta zalunci ana cutar talakawa shugabanni suna sata kuɗin al'umma suna cutar al'umma malamai sun yi kwanayi da su sun haɗu da su malaman coci ana ta cuta ana sata kuɗin mutane to sai sha'a mutane a turawa sai suka tashi suka yi bore to boren da suka yi sai suka karkashe malaman coci sai suka karkashe shugabanni saboda sun zalunce su to sai suka kafa daular su sai suka ce wannan daular secularism ne yanzu babu ruwan addini da siyasa ku kyale addini ku je coci ku yi sai abubuwan ku mu mu tafi wannan shine asalin abin da aka fara fasulun dina nan daular. to muku a musulunci babu wannan ba wanda ya isa a musulunci ma da zai zo ce na magana a madadin Allah a zo a tara wannan ayi wannan asalin manzon sallallahu alaihi wa sallam haka ya yi ya umarce mu da a yaƙi zalunci manzala sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya ga gaskiya ya ki faɗa shaytanul akhras kurman shaytan ne manzala sallallahu alaihi wa sallam yace ku faɗi gaskiya domin ba ta nisantar da arziki ba ta kusantar kusanto da mutuwa wato addinin musulunci ya jinu a kan yaƙar zalunci ya ba daidai ba ba wani duk girman malami idan ya yi abin da ba Allah ya so ba a addinin musulunci za a ce malam wannan zalunci da girman shugaba in ya yi zalunci a musulunci za a ce zalunci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce babban jihadi shine faɗar gaskiya a gaban azzalumin shugaba shi yasa imamu shafi'i yace idan ma qulta lil zalim ya zalim fa anta aghlabu min in baka ce wa azzalimi ba kai zalunci kai yace ka fi shi zalunci as-sukutu an zulm zulm malamai suka ce kai shiru ana zalunci baka faɗa ba zalunci ne shiru musulunci daban bayan da za a yi malamai ke kwanayi da azzalimai ka haɗu da azzalimai a rinka cutar talakawa to wannan shi zai sa talakawa su yi bore yi bore ga malaman talaka suka tashi suka bujirewa malaman cocin suka kuma bujirewa malaman shugabanni Na haka duk mai son ƙarin bayani da yawan hukunta ne iya turanci kuma yawanci wannan tarihi da turanci aka rubuta ka dai kai sacin a google ka dai abin da fara kansu da tunani akan mawuƙefinsu bayani na uslubi salo na da'awa wa tuwaddihu muhimmatar rusulul kiram kuma suke kararar bayani meye mahimma meye aikin annabawa masu girma wa hasbuka an kubari a kitabut tarjim wa sahih malami ce ya ishe ka ka ruba littafin at-tarjib wa at-tarhib lil hafiz al-munziri littafi ne sananne kai yanzu ma mun yi aikin shi mun fito da littafin yana nan mun ɗauki da yawa daga ciki ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a Maiduguri ya wallafa littafi kusan duk abin da yake tarbibu wasu tarbibu ya kawo. Al-akhlaq ya sa mushi suna al-akhlaq min a'immatil al-akhlaq min a'immatil akhlaq wanda yake magana akan ɗabi'u daga shugaban masu ɗabi'un duniya manzala sallallahu alaihi wa sallam kyawawan ɗabi'u da manzala ya faɗa wannan littafin da an bani shi na yi aiki a kan shi na yi tahrijin na fitar da duk wasu hadisai wanda basu inganta ba da wanda suka inganta ya fito an fito da shi yana nan yanzu ana karantarwa wanda in ka karanta wannan littafin na tabbatar wallahi duk wanda ya karanta wannan littafin daga bango zuwa bango sai a da rayuwarsa ta ba da lokacin da nake karanta littafin domin yin aikin duba hadisan kawai da in an yi takarar an maimaita wasu hadisai ɗan rage su wanda wajen shafi ɗari biyar ne muka ne da shi bai fi shafi ɗari da ashirin ba kafin daga farko in kai ɗan farko kada na lura wata rayuwa nake daban a ɓangarori daban-daban musulunci kuma abin da yake kira daban to da yadda manzo sallahu alaihi wasallam ya ma'amalanci mu'amalarsa da kowane fanni da matansa da ƴaƴansa da makotansa da abokansa da sirikinsa da kafirai da waɗanda ba kafirai ba da munafukai da makotansa da ƴan kasuwa abokan duk wani mu'amalar manzo sallahu alaihi wasallam sada littafin nan ya kawo shi har da dabbobi mu'amalarsa da dabbobi haƙurinsa tausayinsa karancinsa irin afuwarsa in ka ji za ka ga cewa wai ina ma rayuwar mu take ina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yawa daga cikin mu muna wani abu daban abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu da rayuwar afuwa rayuwar tausayi rayuwar jin kai rayuwar yafiya rayuwar neman mutane da alkhairi rayuwar amfanin mutane rayuwar jure cuta ta mutane su wannan littafin zai koya ma kuma duk da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ingantacce rayuwar su ne to shine malam anan ya nuna kuma littafin yana nan yanzu zai fito an fassara shi da turanci an fassara shi da larabci ji Aminu ɗan taka Allah ya ji kansa ya samu shi. littattafan guda hudu su ya ɗauki nauyi aka fassara da Hausa aka fassara da Turanci ya biya masu fassara ya biya masu dubawa sannan ya biya an buga wajen kwafi dubu ashirin a aikin wannan littafin ya kashe kuɗi ya fi miliyan tani a wannan littattafan guda hudu kuma lokaci ɗaya da zartar da aikin da ba da kuɗin magana sai da jefa fi awa ɗaya ba Allah ya ji kansa ya gafarta yanzu littafin yana nan zai fi wanda yana da kyau in ya fito mutane masu jin larabci su amshi na larabci masu jin hausa su amshi na hausa masu jin turanci su amsa na turanci yace wa taqra'u minhu ala ikhwanika kuma ka karanta wannan littafin zuwa ɗan uwanka wa man tad'uhum ila Allah da duk wanda kake kiran su zuwa ga Allah thumma nuzur athara hadha fi nafsika sannan ka kalli tasirin wannan akan ka wa fi nufusi sami'in akan sauran masu sauraro za mu zo da littafin nan ƙarshen ta mun zama wannan littafin wata shi za mu sa so muke in samu enough coffee da ba tsayarwa ake ba yadda za mu samu kamar mutum ɗari mu ba shi kyautar shi inda har yanzu na kyauta ne ake in ya fito a matsayin kyauta malamai ake zagaya state ana wasu da za ka mun zagaya na larabcin kusan state goma mun ɗauki malamai ɗari ɗari mun yi littattafai hudu ɗin nan mun ɗan yi bayanin mun ba su kowa za a ba shi kyautar littafin hudu sannan ranar asabar a tattauna akan biyu ranar lahadi akan tattauna akan biyu mun fita yanzu na kano ma za mu tanadi malamai ɗari biyu mu ba su wannan littattafan gabaki ɗaya kowa kwafi hudu sannan a yi asabar da lahadi kuma duk a da ɗan tafi ya ɗauki nauyi ba a yi wani. a farkar da kan su kansu masu karantar da al'umma ki koyi ɗabi'u na gari wajen karantar da al'umma ba ɗabi'ar girman kai ba Ka kaga sai ga daban malami na addini ba sai ka buga mai waya ba sai dai kai test kuma sai ya ga dama yana tsafafa yana girman kai to kaji yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban masu da'awa ga kai waye kaga kai waye sun kula rayuwa rayuwa ta kusa da talakawa rayuwa ta kusa da fakirai ba rayuwa ba ta kusa da mai kuɗi sai mai kuɗi ya tashi aure ko biki a masuka gidansa simple rayuwa manzan Allah ya koyar to ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'un shi zai gyara mana halayen yake wa aka tafi faqat bi darbi misalin wahidin yin al-Qur'an fi nususi fi arzu qadiyati tarjib wa tarhib yace zan wadatu da buga misali ɗaya kawai a cikin alqur'ani wajen yanda alqur'ani yake bayanin fa'aitarwa da tsoratarwa wa tabshir wa inza da yin bushara da gargaɗi da uslubin ƙarfin bade da uslubin da wanda ba irinsa mai abin ƙaye min suratul waqi'a a cikin suratul waqi'a قال تعالى في وصف المؤمنين cikin suratul waqi'a Allah madaukakin sarki yana siffanta mu'minai sai ce ala sururin mawduna dan aljanna suna kan wasu gadaje sai ce mawduna wanda aka musu ado da ruwan zinariya kaga ko nan aka ce ma gadan da Allah ya lissafa shi gadan da za mu kwanta insha Allah a cikin aljanna adan da aka yi mafi maimakon gadon nan da ake mafi fanti a ma'ado to ruwan zinariya ne aka ma'ado da shi muttaki'ina alaiha mutaqabilin mun suna kishin gide akan gadon suna fuskantar juna ga ka gadon ka na zinariya ga gadon matanka da kuka shiga aljanna na zinariya ga gadon yaranka masu masu hidima ga gadon burul ilm duk kishin gide ga kayan marmari da nama da menene kuna fuskantar juna kuna ci kuna fira muttaqina alaiha mutaqabilin yaqufu alaihim wulidan Allah yake ga wasu ƴan yara tawawa suna zagayawa a tsakanin ku mukhalladun wanda za su dawwama dawwama a shekarunsu yara ne yan shekara tara yan shekara takwas matashi wanda za su gani tawawa wanda ba irinsu a duniya su wannan suna yi ne kawai don su ɗan ɗebe ma kewa zagaya ka zagaya kana ganin fararen lafiyayyun jajayen yara kyawawa yau ka duba in ka zauna kana cin abinci a falon ka babba ka ga 'ya'yanka duk munin su suna zagaya ya kake ji wannan ya fita ya ɗauki ayaba wannan ya bi ta kofin nan wani ma za ka ga hancinka kamar an an tsugunna amma daɗi kake ji amma kake ji to ina in aka ce kyawawan yara ne su ne suke zagayawa bi akwadin da wasu kofuna marasa mariki wa abarika da wasu butoci masu marƙai wa ka'asin min da kofuna wanda suke na giya aka suke zagayawa da kofuna na giya kawai aka za ka yi su zuba mu la yusaddauna anha wala yunzifun wannan giyar idan an saka ba ta sa ciwon kai wala yunzifun ko ba ta sa maye ba irin giyar duniya ba ce ba ba za ta rikita ma kwakwalwa ba ba za ta sa ka tamtsele ba da maye kana cikin hankalinka zaƙinta da daɗinta da menene wa fatihatu ga wasu kayan marmari mimma ya tahayyarun abin da suka zaɓa sai abin da kake so na nau'in kayan marmari za a kawo ma wala hami tsairin ga naman tsuntsaye mimma ya ta na abin da kake tsananin marmari da kwaɗari wa hurin tsayin kuma ga matan hurin tsayin wannan kun san ne wani malamin mu da ya karantar da mu wannan ya mana wata tambaya kuma bari in muku menene usulubi Allah yake bayarwa a nan sai ce mana muka ce Allah ya bamu labari a lahira za a ci kayan marmari za a samu naman tsuntsu za a samu hurin inda menene yake to ku a duniya nan ya kuke yake in Allah ya baka kuɗi ka so tufa ka so kayayyaki na marmari ka zo ɗaki kai da matanka da nama na tsuntsaye na tantabaru na wane ne na kaji masu kyau ku fara cin kayan marmarin nan ku ɗora shi da tsuntsaye sai kuma ka bi matar to za ka samu wani maganin ƙarfin maza da ba a taɓa yin sa ba domin wannan shi yasa usulubin Allah ya bi dake dake ya ce wa fatihatin mimma ya takhayyaru wa lahmu tayrin yace mimma yashtahun sai ya ce wa hulul ayn nan, ka sha kayan marmari ka ci nama ka koshi kuma ga lafiyayyen mata a kusa da kai wani irin daɗi ne ni kake nema shi sa Allah ya nuna mana wannan Ki aljanna nan wata kila baka da dama kana kallon ka bayan ka wuce wani zabo mai kyau wani ɗahawis wani talatalo wani ne ne tangun wanda ya fi wannan duk abin da kake so shine za a yi oda azuma wani kayan marmarin yanzu ina inabi mai kyau wanda na nan duniya ma ya gagare ka san wanda ba ma za ka kwatanta shi da wannan shine za a yi ma oda wannan hurul in din in in ko a a indiya kanta in ka gama ta mai kyau sai ka in nan in ka ga kai a titi kana tafiya in ka ga zabjejiya wannan ta da daga gani ta fi karfin ka a aljanna duk duniya ya aljanna ɗaya ba wasu mace mai kyanta irin wanda ɗan sakwata ake ba mu labari ya gani a sinima an nemo shema shema tana waka ta taho da gashi ta tsarko ya fi tafi jan ka ce ga kai muka aura Ku kada waɗannan za a haɗa masu sai Allah ce su ne waɗannan kuma hurin ɗin ya suke ka amsalin lu'ulu'ul makonu. kai ka ce wasu lu'ulu'u ne da yake cikin kwasa yake cikin mazubinsa kamar lu'ulu'u yadda ka ga lu'ulu'u a cikin gidansa yana sheƙi to haka matan kan nuna su ƙarshen kyau ke ce, da za an bi mata ya amince wannan sakamakon da abin da suka kasance suna aikata a duniya in kana son wannan harkar ka more to ka aikata abin kirki da za an bi mata ya amince in ka biya iskancin duniya da sai ka ga ana tashan wannan rahatsar a lahira sai dai ka kana domin jaza'an bi ma kanu ya amaru sun samu wannan ne saboda abin da suka kasance suke suka aikata Ya yace la shi hana kuwa ba sa jin wani wasa ko wargi wala Asima ko wani abu mai sa zuwa babu illa qila salama salama kawai abin da ake cewa amincin Allah amincin Allah babu wata magana da za ta tayar ma da hankali ba wani ashar ba wani zagi ba wani abu na a kawo ma wani labari kanka ya ciwo babu wani abu kawai aminci aminci aminci shi yake dawwama a kowane yanayi a kowane lokaci wannan asabiqu na tabi'u kenan yan tattawa yake wa ashabul yamin amma abuta dama wa ma ashabul yamin me ya kai al'adabi da bankari da burgewar abuta dama waɗannan fa waɗanda aikin su yanzu wancan aikin su annabawa da mursalai da shahidai da suka class to kuma wannan wanda suka biyo bayan su shi ne Allah yake faɗa mata yake su kansu abin al'adabi ne da birgewa. duk da yake a sakan class a aji na biyu suke su ne ashabul wani fi sidirin mambu suna cikin wata magarya wadda take mara tsaya magarya ta duniya tana da kaya to wannan dan kasance ta ba magarya ba ta da kaya gaba gaba manyan abubuwa da ta fitar na kayan itacinta wa zillin mamdu domin inuwa da ba ta yankewa wa ma'in masu da ruwa wanda yake gangarowa wa fatihatin kasira da ababen marmari masu yawa la maqaqu'atin wa la ruwa. ba za su yanke ba ko ba abin da za a hana ka kaci da abin da kai niyya ba a ce a wannan ai ba lokacin mangwara ne ka zo ba la maqtuwa duk bala'in ka da san kayan marmari a duniya in ba lokacin sa bane ba na ji to nan lama baya yankewa wala a ko ba za ka a ba za ka ci wannan ba wannan za ka ci babu wannan wa furushin marfu'a da wasu shimfiɗu masu daraja sannan inna an sha'ana hunna in sha'a sannan mu mun halarci wasu mata hurin ɗin matan aljanna halittu kawa mu muka kaje su muka kayar da su don waɗanda suka shiga fa na kunna abka ko muka sanya su gaba ki ɗaya budurwar kowace za ka same ta kai ka buɗe ta budurwa ce urban asiraba ushakan masu tsananin soyayya in kana son love da a nuna ma tsananin ƙauna to matan nan za ka gan shi a tiraban kuma shekarunsu madaidaita juna ne innan baka taɓa yi yadda ake matarka ba ta bata iya zuwa ba ta ce hai darling ta ce masoyi na ka tun tana kuna zanci tun da ta aure ta ba a taɓa cewa su yi ba to saboda kai ka kashe ta ka kashe ka wallahi Duka ai ka ga mu duk soyayyen mu yawanci soyayyen mu da yawa daga cikin soyayyen mu ai ana waje ne da kuma ana wata ɗaya wata biyu wata shida da ta fara ta fara harawa sai ka ji mutum da Allah matsa Allah matsa sai ka ga da da maji ana ango ka fi san dare yayi magariba farko yana gida to kuma daga wannan lokacin sai goma na dare in zai kira ta a waya we tashi tashi my darling hello kaza da kaza amma ta ji ta asabe in kin gama aikin nan ki gama an gama komai wani ɗaya daga cikin yara na na suna tv yana ɗaukar karatu suna tv muna tafiya da shi za mu je kaduna in ya riƙe waya yana magana da wadda zai aura sai mu kai kaduna bai gama waya wa'yansu wanda nake tafiya da su sai kai ka cika waya ni kuma yin ci a ku ne shi don Allah more da waya in ya aure ta za mu yi tafiya daga nan mu zo Kaduna dan ya iya wayan minti ya ce a haba shi wallahi sallahi a ah, da yadda nake san yarinyar nan da an jima ina wallahi ana yin auren da aka yi shekaru daga nan har muka je da magaran muka dawo da an ɗaga waya sai dai ce kin cika kira to ne ne na bar kuɗin a waje da salamu alaikum an gama minti biyu ce wani zo salam shi ma ya ƙare to dai sai na da wani sai kin cika tambaya jaraba da Allah sai na amma da lokacin daga nan har ka na magana ta kasa ana kashe murya amma yanzu da hayaniya to ɗan aljanna su ba haka ne ke sa Allah ce urban asara soyayya ce za ta gudana irin wannan marmarin na lokacin da kake neman ta kafin ka aure ta to shi ne zai dawwama kai da ita har abada bai samewa sai Allah ce ne ashabin yanzu wannan duk mutane da shi ne dan ma abota dama sun maƙala ta'ala sannan Allah ya faɗa bangare na biyu Allah ya kiyashe mu Allah ya kare mu yake wa ashabu shimali ma'abuta hagu kuwa ma ashabu shimali me kai abun mamaki da azabar ɗan hagu fi samu sai Allah ya suna cikin wani iska mai tsananin zafi in ya taso saboda zaɓinsa ƙona fatar jiki yake da duk gashin da yake jikinka ta yanar ki saboda tsananin zafi zafi wa da tafashashen ruwan zafi ga iska mai tsananin zafi mai ƙona gashin ma da yake jikinta saboda zafi ga kuma ana fararo ruwa tafashashen da yake tafiyar da fata yake zagon yadda ƙashi da suka wa zillin nan ya hamo suna cikin wata irin inuwa wadda ta turnike da hayaki saboda bala'in zafin wuta da ke tashi inuwar da suke ciki in suka yi haka da hannunsu ba sa gani saboda hayakin da ya karni labarin ita yi ba ta da Sani wala kari kuma babu karanci a ciki in ce kawai innahum kamla zane kama mufrasin Allah ce ya yasa suka haɗu da wannan domin sun kasance kafin su zo lahira suna duniya mutrafi yan sharholiya ne yan hutawa ne 'yan abaje ne yan abantama ne a kaci kuɗin mutane a yi albus a kasuwa a je a ci kaji a ci wani a yi abin da aka ga dama a yawon kulak-kulak. ina hun kanu ƙabla zalika mutuwaci yan taɓar gaza ne masu jin daɗi ne wa kanu sirruna a sinfil abu sun kasance suna dagewa suna tabbata akan zurufi mai girma sun ɗauki wani zunubi na cin riba shi suke yi ba dare ba sun ɗauki wani zunubi na sata kuɗin gwamnati shi suke yi ba dare ba rana sun ɗauki wani zunubi na cutan mutane da albus a kasuwa da takuɗa mai kyau da mara kyau da ƙarya a kasuwanci shi suke yi ba dare ba rana sun ɗauki luwaɗi shi suke yi ba dare ba rana sun ɗauki zina ita suke yi ba dare ba rana sun ɗauki matsuro shi suke yi ba dare ba rana innahum sun ɗauki shirka da bid'a shi suke yi ba dare ba rana yasa Allah ce wa kanu yusiruna ala al-ilmi al-azim in ka ga su aikin su gaba ki dai wannan zulufin shi suka togace a kai suna yi dare da wa kanu yaquluna kuma sun kasance suna cewa a idza mitna wa kunna turaban wa izama a inna lamab'utu yanzu idan muka mutu muka zama ƙasa muka zama ƙashi muka ragargade shin za a taso da mu ai daga duniya sai kaduna suna cewa kawai mutum kai abin da ka ga dama waye dai ladaran nan ya gano duk faɗa kawai ake kuma suka ce awa aba'una al-awwalin shin ina iyayen mu na farko Ul ka ce musu, ina al’awwali na wal’afari, wal’afari, lalle na farko da na ƙarshe na majmu'un ila ne kafi yau mai ma'aru, za mu tara su ga baki ɗaya a wani wajen tsayuwa wanda yake sananne a wata ranar sananniya ranar tashin alkiyama. Za a haɗa kowa na farkon da na ƙarshen mutanen da aljannun kowa za a haɗa shi. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون sannan ku waɗanda kuke ɓatattu masu ƙaryata abinda Allah ya ce la akiluna min shajarin min zakkum lalle za ku rinka ci a cikin wuta daga wata bishiya min zakkum wata mai musiba da azaba da bala'i domin zakkum shine duk abinda za ka ɗanɗana ya cutar da kai to wata igiya wata bishiya da Allah maɗaukacin sarki ya ce ya tayar da ita min asilin jahili a cikin tsakiyar wuta take sun bitu min asilin jahili wanda da su abu jahal suka ji haka suka zo suka ce ya muhammad wai bishiya ce za ta tsuru a tsakiyar wuta mu babu wani zakkum ɗin mu wannan suka tafi ya ɗauki dabino ya karya yana ƙirgiranci sai Allah nan ya ƙara cewa na ake nuna min shagarin nan nan lalle za ta ci wannan bishiyar ta bishiyar jaraba wanda in ka ɗauke ta kaci su waɗancan suna cin kayan marmari masu daɗi su ga kayan marmari in ka tsinko kaci zai tafi coya harshenka ya karka ya tsuntsunta hanjinka da bala'i kuma sai ka ci ba za ka a ba ci ba dole Allah ya halitta hannunka sai ka shaƙo ka sa a baki saboda ran ka ɗanɗani ƙarin bala'i wato ba zaƙin ka bane ba in ci ko in ci dole sai mutum ya ce in ya shiga famari una min hulbu'un suna cika ciki su da ita fashari una alaihi in suka gama cin wannan ta bala'in kuma abin shan su min alhamim Tafasasshen ruwa ne wanda yake kakkarya jijiyoyin wuya ya tsintsinka hanji ya soye hanta to shine shi shine abin shan su fasharibu na shurban hin kuma suna shan ruwan irin shan ruwan raƙuma masu jin tsananin kishirwa in raƙum yana jin tsan ga bala'i ne shan ruwan kuma Allah ya sa in suka kafa kai haka za su rinka ihu kuma suna shan ruwa yana soye harshensu yana ya jijiyoyin wuyansu yana tattar tsuntsunta hanjinsu yana tafasa ƙoda. amma kuma haka za su yi sha sau da nau'i ne na azaba ba za ka ce ba bari in tsaya ba zan sha ba ai bai isa ba sai ya sha ɗin ta zanu zulukun yau masu ya ce wannan shine garar garar da za ka samu abin da za su ɗanɗana ranar sakamako na bala'i to kaga ai ka ga wannan uslubi da wanda ya ji wannan na farko da wanda ya ji wannan na biyu aka haɗa masu to za ka san cewa za ka ji daɗin kana cikin na asabiqun ko ya yamin za ka yi takaicin kana cikin ashabul ma? to wannan labarin da ƙur'ani ya kawo ma yana zaburar da kai ne wajen aikata abin kirki da iyaye mugayen ɗabi'u da aikata sabo to shine kushara bishara da nazara tunda ya ke fada wa a'zamu muhimmati muhimmati lirrusul mafi girman aikin annabawa iqamatul hujja ala al-khalqi tsayar da hujja akan mutane an karanta muku ke nan. shi yasa ana sakar da mutane abinda za su tambaya abinda mala'iku za su tambaya shin masu gargaɗi wa tsoro zo ba wasu ce ma ja ana nan da shirin malamari Allah ke faƙar ja a kun shirin malamari wasu za su yi jinayin ma ita ai ba a zo mana da a an zo muku ku ne duk kuka ji shi sa Allah ya ne Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da hujja domin kai da mun to mutane suna da wata hujja akan Allah bayan aiko da manzanni zai zama to ba shi da wata hujja a wajen Allah tunda an aiko da manzanni ko manzanni sun zo sun karanta sun tunata to wannan zai nuna ma cewa wannan uslubin da alqur'ani yake bi don mutane su zamanto kowane lokaci suna kakasan san a su kowane lokaci suna koma ga Allah suna tuba suna istighfari suna da Allah matuƙar gargara ba ta zo ma to kana cikin damar da za ka daina duk abin da kake yi ka nufi abin da Allah mai rukun sarki ya ce to kaga bishara kenan da amma gargaɗi kuma ka gargaɗi Allah mai rukun sarki ka gargaɗar da mu Allah sarki ka sa mu dace Allah sarki ka iya mana da iyawanka Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya akwai shi dan uwa Alhaji Tani yayan mu bai da lafiya muna neman addu'a a tashi a cikin addu'a Allah ya bashi lafiya kuma Allah ya sa kafara ne Allah ya bada ladan jiya duk marasa lafiya Allah madaukakin sarki ya ba lafiya Allah kuma ya sa kafara ne mu masu lafiya Allah ƙara mana lafiya da imani da abin da lafiyar za ta ci السلام عليكم ورحمة الله وبركاته